To masu bibiyar mu assalamu alaikum daga gani ba a bukatar gabatarwa in ce koko wato babban bakonmu a wannan shafi shine Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa wanda fitaccen malamin addinin Islama ne a Najeriya da sauran sassa na Afirka. Sheikh barka da wannan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu kai tsaye a yanzu haka muna a nan birnin madina a kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke a nan kasar saudiya don haska muna. <laughs> yau wato masha Allah to a shek wannan masallaci idan muka fara tambayar abubuwa kamar shi wannan masallaci menene falalar ziyartar su ga musulmi to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sabi wa man wala da farko mun gode wa Allah ta'ala da ya sa muka shiga wannan babban birni na tarihi birni mai albarka birni mai daraja birni mai kima madinar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da haka matakan guda hudu ne na farko shi kansa birnin gaba ɗaya birni ne mai daraja kuma a cikin wannan birni mai daraja akwai gurare kuma da aka ware aka kara musu daraja abu mai daraja na biyu shine wannan masallaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke cikin wannan birni mai daraja a cikin masallacin annabin alaihi salatu wasallam kuma akwai rauda wanda ake kiranta baina baiti wa minbari raudatun min riyadil janna tsakanin minbari na da kuma ɗaki na ko gidana akwai dausan gidan aljanna kaga wata daraja cikin daraja cikin daraja kuma ga annabi alaihi salatu wasallam yana kwance a gurin wannan shine karin daraja na wannan guri kuma wannan masallaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya zo ya ziyarce shi kuma ya yi sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah zai mayar masa da sallama da ya masa sannan yawa Abubakar sallama ya Umar sallama da kuma gurare ne guda biyar waɗanda su ne aka shar'anta a ziyarce su a cikin wannan birni domin ibada akwai kuma guraren da ake ziyarta domin tarihi da kuma izina daga ciki akwai waɗannan masallatai guda biyu masallacin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muke bakin sa a tsaye sai ko masallacin Quba wanda Annabi alaihi salatu wasallam yace duk wanda ya tsarki daga gidansa ko masaukinsa ya je ya salla raka'a biyu a can za a bashi ladan kamar yayi umara to sai kuma makwante guda uku za mu ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam mu je mu masa sallama mu yi wa abubakar da umar sallama sai kuma baki inda manyan sahabbai sayyidina usman sun na Aisha da matan Annabi sallallahu alaihi wasallam yawan su duk suna kwance a wannan guri to shi ma hakan ji a yi musu sallama a yi musu addu'a daga nan sai a je wajen shuhada Uhud inda manyan sahabban nan guda 70 da suka kare musulunci a ranar yakin Uhud suka yi shahada su 70 to shi ma ana zuwa a je a yi musu addu'a a yi musu sallama to ragowar gurare kuma da ake ziyarta duk na tarihi ne to kaga ashe wannan guri eh, masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma duk wanda ya shiga nan yayi sallah Allah zai ba shi lada dubu duk wanda ya sallah Allah zai bashi lada dubu malam kamar lada dubu ladan sallah dubu ko kuwa ladan ɗaiɗaiɗai guda dubu ɗaya a'a sallah dubu in kai azahar za a mai da ita guda dubu in kai la'asar za a mai da ita dubu in kai isha za a mai da ita dubu in kai asuba wato kowace sallah kai kana da irin ta irin wannan sallar guda dubu da haka azahar ɗinka a nan ɗaya azahar dubu ce a rubuce la'asar ɗinka ɗaya la'asar dubu ce magariba ka ɗaya magariba dubu ce isha isha dubu ce sannan kuma ga dausayin aljanna ga ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka yi masa sallama wannan falalar tana daiwa kwarai da gaske shi yasa nake gaya ma alhazai ko nawa ka kashe ka zo maka ka zo madina to baka yi asara kuɗin ka ba saboda abin da zaka samu na falala da jin daɗin zuciya da farin ciki da alkhairin da Allah ya kunsa a waɗannan gurare masu daraja to alhamdulillah to wannan falalar da kuma dausayi eh, na aljanna dake a wannan masallaci eh, yasa wasu mahajjata idan suka je rauda haka za ka ga suna cewa nan ne rauda can ne rauda ana turereniya ana wani abin wani lokacin ba daɗi shi kamar a shak ina ne daidai rauda idan mutum ya yi sallah a wurin zai samu gamsuwa ya samu gamsuwa cewa ya yi sallah a daidai dausayin aljanna eh, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ita rauda dama annabi alaihi salatu wasallam ya mata iyaka da yace baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna kaga an san iyaka gurin kenan ya ce daga daki na zuwa mimbari na ma'ana gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta zai kai ya mai da shi dausayin gidan aljanna kuma malamai sun yi maganganu akan me ake nufi da dausayin gidan aljanna wasu ka a'a gurin ne za a mai da shi cikin aljanna wasu ka ce a saitin aljanna ne wasu ka a'a shi gurin ne aljanna abin da yasa ba a riga an sanya daɗin aljannan a duniya ba dan mutu ya riga shiga aljanna kaga ai ba dama ya fito tunda ka riga ka tafi kenan to shi yasa sai aka sanya gurin darajarsa kamar kana cikin aljanna ne saboda tsakanin gidan manzo Allah ne da sa kaga inda yake ta fito ya sallah ya fito ya sallah ya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo to sai Allah ya sanya mu gurin ya zama mai albarka ake shiga so kaga dama mahimman abubuwa guda uku ne a cikin masallacin nan na farko kamar yadda muka faɗa mutum ya zo ya sallah a cikin masallacin ya samu wannan lada dubu na biyu ya je wa annabi alaihi salatu wassalam sallama na uku ya shiga wannan rauda ya shiga wannan gurin shi ma ya je a daɗi a ransa cewa ya shiga wani guri da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce aljanna ne ya ce aljanna ne ko sai kai fata yadda ka shiga wannan gurin Allah ya sa ranar alkiyama ka zama kai ma kana cikin aljanna cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abin da ke karin bayani a eh, eh, shek zaka iske eh, ga wanda ba su taba zuwa wannan masallaci ba za su ta jin ana faɗin rauda amma ba san ina take ba ga waɗanda kuma yanzu haka suke nan kasa mai tsarki musamman a birnin Madina suna akwai wasu za su ce sai an shiga cikin wato inda aka killace dole sai mutum ya shiga nan wurin in bai shiga nan wurin ba tamkar kamar eh, eh, bai samu wannan falala ba a wasu kuma suna cewa hadisi da ya zo da wata falala ta musamman ta shiga rauta babu hadisi da ya zo falala kawai an faɗi falala gurin ne mu kuma sai muke shiga gurin don mu samu wannan daraja da wannan albarka shi masallacin annabin gaba ki ɗaya na da wannan darajar amma rauda din ta kamu ƙari saboda annabi sallallahu alaihi wasallam siffanta gurin da wurin aljanna to kaga tunda annabi ya siffanta shi da aljanna ai kowa zai kwaɗayi a rayuwarsa a ce ya shiga gurin domin ya samu waccan falala na cewa dausayi daga gatosan gidan aljanna ana nufin duk wanda ya shiga zai shiga aljanna ko kuma ana nufin duk wanda ya zo gurin ya shiga aljanna ko kuma duk wanda ya zo gurin ya roƙi Allah Allah zai sa shi aljanna ko kuma ana nufin gurin za a ɗauke shi gaba da kai shi aljanna duk wannan fassara ce ta malamai amma mu abin da muke fata duk wanda ya zo wannan guri don ƙaunar Allah da manzansa Allah ta'ala ko bai samu shiga wannan gurin ba Allah cikin falalarsa zai bashi falalarsa kuma zai bashi rahamarsa zai bashi jin kansa domin ya girmama addinin musulunci la ilaha illallah muhammadu rasulullah shine musulunci ba abin bauta da gaskiya sai Allah akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masha Allah to ah, tambaya ta gaba ya sai batun daukar hoto da bidiyo 'yan uwa saboda shauki da kuma aje kayan tarihi watakila za ka ga sun je daidai rauda nan musamman da sassa daban-daban na wannan masallaci mai girma suna ɗaukar hoto don watakila ba za su sake dawo nan ba nan da shekara goma su ce ga lokacin da muka ziyarci masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam ina matsayar wannan addini to gaskiya ni bana karfafa lokacin da mutum yake ziyara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigalar ɗauko kyamara domin manzon Allah aka ce ka zo za ka ziyarci manzon Allah kai masa sallama har hankalinka yana kan kyamara ni gaskiya wannan bai kwanta min a rai ba ba hana nake ba amma ni na shiga gurin nan so nake in samu nutsuwa in samu kwanciyar hankali in samu jin daɗin zuciya so batun ma ina kyamara take ma baya raina ina ma waya ta take ma baya raina saboda ina ga wanda yake kwance a gurin darajarsa da kimarsa bai kamata a ce muna ta kokawa muna daukan hoto ba mata ka ku daga murya sama da muryar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi qawli ka jahar ba'dukum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun Allah ta'ala ya hana in mun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam mu dinga daga murya muna kwarmato muna hayaniya ka duba yadda masu daukan kyamara suke hayaniya wannan ya tura wannan wani ya shagala yana ta kokarin shi hoton ne so ake zuciyarka gaba ɗaya ta manta ma da kyamarar zuciyarka da ma ɗaya ta manta ma da ka zo ɗaukan hoto ɗaukan hoto a gurin ba shine muhimmi ba muhimmi ka zama kana halarto da irin girman da manzo Allah yake da shi a gurin Allah da irin wahalar da ya sha wajen isar da sakon addinin Allah da irin yadda ya ta kokari ya ga mun shiryu da yadda sahabbai daga nan gurin ya ne su suka shiga duniya ka duba nisan da muka taho amma daga nan aka ɗauki musulunci aka kai mana shi can sai mu kara ganin girman annabi sallallahu alaihi wasallam mu kara sansa mu kara girmama umarninsa da haninsa sannan kuma mu ƙara girmama sahabbansa da matansa da yansa da wanda suka tafi a kan raƙuma mu yanzu a jirgi muka zo a cikin AC amma jibiyar da kowa ya ce ya gaji amma jifa a raƙuma a dokuna a jakuna a alfadari suka je har afirka suka kai mana musulunci to wannan ya kamata mu dinga halartowa a cikin zukatanmu amma aka shagala ɗaukan hoto ni gaskiya bana ƙarfafa mutum ya shiga rauda ko ya shiga zai ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana jiyo da yana kyamara kaga wato zuciyarsa ma akan kyamararsa take ga tasaitu. to wannan guri ko so ake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake so ka dinga halarto da kimarsa da girmarsa da matsayinsa da martabarsa da kimarsa da kuma yadda zaka ka yi ka ƙara sansa ka ƙara binsa ka ƙara eh, mannewa koyarwarsa wannan shi ake so ka shiga zuciyarka kafin mu matsa ga wani batu na gaba akan batun ɗaukar hoto nan zaka iske wasu suna kiran yan uwa da abokan arziki whatsapp call irin kamar hoton bidiyo haka na kai tsaye da za a nuna wa wani a ce to ga rauda ka yi addu'a daga gida a nuna masa a ce ya yi addu'a ga shi yana ganin hoton. Ina maka ni a cikin rauda da gurin ziyarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba na karfafa ɗaukan hoto. Ko da abin ne na fi son ya zama daga irin waje dai haka in haɗu a ɗauke na zumunta amma gurin ibada yanzu fa ɗaukan hoton ne ya kai wani ko sallah zai fa sai ya ɗauka mutum yana karatun ƙur'ani to wa kake nuna a duniya kana karatun ƙur'ani kana ɗauka kana ɗawafi kana ɗauka kana sa'ayi kana ɗauka sadaka ma za ba da tanzu ne ana ɗauka jama'a ina ikhlasi ina aiki don Allah ina ɓoye aikin alheri Allah ne kawai ya gani in kana nuna duniya ga gashi za ka yi sadaka kana duna gashi za ka yi dawafi gashi za ka hawa ne addu'a da yake ma to wa kake ga kai fa da Allah ne kuma kana addu'a kuma kana cewa Allah kaza kaza kuma ana daukan ka ko mutum ya sa alqur'ani a gaba ana ɗaukansa. karatun ƙur'anin wa kake wa in dawafin wa kakewa sa'ayin wa kakewa jifan wa kakewa duk irin waɗannan gurare amma nan mun haɗu mun fito mu yi zumunta mu gaisa ba a ga juna ba wani ba a san juna ba a tsaya a gaisa to kaga wannan daban amma gurin da kake cikin ibada kana cikin ibada kana cikin dawafi ko kana cikin sa'ayi ko kana cikin wato jifa ko kana cikin karatun Qur'ani ko kana ziyartar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kana sallah kuma ka ce a ɗauke ka a hoto to a nunawa wa ne abin tambaya ko wa kake nunawa in gida ne an san ka zo kuma an san ibadar da zaka kenan so ina ga wannan zai iya shafar ikhlasin mu zai iya shafar yin abu don Allah ka gane shi mutum ya biya kuɗi zunzurutu ya zo nan kuma da kuɗi zurutu ka zo wannan guri kuma ka zo ka bata aikin ka da da da da da riya da riya da san wani ya gani ba wani wanda zaka nuna anan kai kowa abin da ya kashi kenan saboda haka waɗannan manyan ibadu da muke aiwatarwa mu nisanci sa su a cikin hotuna mu nisanci sa su a cikin bidiyo amma wa'azi faɗakarwa mun haɗu mu yi zumunta a wannan duk abu ne da babu laifi a ciki amma shiga gurin ibada a ce da Allah zan riƙe ƙur'ani ɗauke ni ko zan tada sallah ɗauke ni ko gani ina ɗawafi ɗauke ni ko ina sa'ayi ɗauke ni ko da Allah kafin in jefa sake mara zan jefi shaidan to saki min kyamara jama'a su gana jefi shaidan duk waɗannan abubuwan ba su da amfani ko ba za su amfani mu ba wurin nan mun zo ne fa domin mu kaɗaita Allah da bauta mu kaɗaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da biyayya kuma alƙawari aka yi duk wanda ya zo gurin nan duk wanda ya zo gurin nan walam man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'aka yawmi waladatu ummuh duk wanda ya zo nan gurin sai da aka sa sharadi falam yarfus walam yafsuq bai yi kwarkwasa yayi maganganun batsa ba da kuma aikata fita daga da'a ba shine yafsu zai dawo kamar ranar da mafiyarsa ta haife shi kuma ya ce alhajjul mabrur bai ce kawai hajji ba zai ce alhajju almabrur hajji mabrur laysa lahu jaza'un illa aljanna duk wanda ya haji kubutacce daga aikata laifuffuka ai kun gane kun zo jaraba ce wani gurin a ce ka tsaya a can wani gurin a ce ka kwana a can wani gurin a ce ka wuna a can wani gurin a ce kakka sa wando wani gurin a ce kakka sa riga wani gurin a ce in ma ka ciro gashin ka ma ka yi laifi duk wannan menene jaraba ce Allah yake mana domin yaga ko za mu ci wannan jaraba to eh, ya shek bari mu matsa ga batun zuwa maka eh, nan yan da yan kwanaki wasu daga cikin mahajjata da suke a nan za su matsa su isa can kamar idan ah, ah, alhaji ya isa ah, maka ya bar madina waɗanne irin ibadu zai taras to alhamdulillahi daga nan dai ka miƙati za a tafi daga nan alhazai ga baki ɗin an kwashe su miƙati za a kai su shi kuma a miƙatin nan da an je abin da ake so a a miƙati ka duba ka ga kana da farci in kana son ka yanke saboda in ka riga kai harama ka yi niyya ko ba magana yanke farce to sai ka ga gauri in yanke farce in aske gashin hammata ta, in aske gashin gabana ka gane duk abin da ka san kana son ka cire shi ko kana son ka shafa turare to duka yi ka gama sai ka shiga kai wanka in ka shiga kayi wanka ka gane ko to sai kuma mutum ya ya sa ihraminsa ihramin nan namiji ne yake sawa zani da za mu ɗaura da kuma mayafi da za mu yafa an kuma so a sa farare sai mutum ya yi alwala sai ya zo ya shiga masallaci in ya tara ana sallah farila sai ya bi in ba a sallah farila sai ya tahiyatul masjid ya ya sallah daga nan ya fito ya shishirya ya ga duk ba wani abu da ya rage masa ya gama kintsawa ba zai buƙaci cire wani abu a jikinsa wanda abubuwan nan guda tara kada ka sa wando kaka sa riga kaka sa hula kaka sa takalmi kaba ciki kaka sa safa kaka shafa turare kaka cire eh, farcenka kaka cire gashinka duk waɗannan abubuwan mutum ya riga ya shirya su ba za ka nemi aure ba ba za ka nema wani aure ba za ka ɗaura aure ba ba za ka saru da iyalinka ba za ka rungume ta ba ba za ka yi farauta ba waɗannan abubuwa guda tara da aka lissafa duk mutum ya kiyaye su to sai an hau mota an kama hanya za a tafi yau daga miƙati sai mutum ya ce ka umratan idan umara zai ma'ana zai ta mutu an shiga umara kenan daga nan sai a fara talbiya labbaik allahumma labbaik labbai kala sharika laka labbai in kuma kirani zai dama zai niyya ne labbaika umratan ma hajjin ko hajji ma umratin Allah na ɗauko niyyar hajji tare da umara ya niyya a zuciyarsa kuma ya furta da baki daga nan kuma sai a kama hanya in kuma hajji kadai zai sai ce labbaika hajjan to kaga ya ɗauki niyya uku ce dama amma mu alhazamu mun fi yin tamattu'i mu fara yin umara sannan mu zo mu yi mu yi hajji daban to kaga waɗannan su za a kiyaye har zuwa cikin garin maka ana tafiya ana talbiya kuma a kiyaye baki ba a son surutun kwarkwasa ko maganan batsa ko shiga maganan iyali in mataka tana nan fa ba za ka rungume ta ba rago ba a rungumata ba mace kuma ce sadu da matarsa to ko haji yake ciki ko umara in dai ba a zo lokacin da aka halatta ba to haji fa ya riga ya rushe waya kuma fa ya shaka irin kalamai na na soyayya haka da sauransu ai da kiyaye su sakar makalla daga ganganin soyayya ne za a shiga ita mace tana gida ba a cikin harama take ba ka bude kofar soyayya ita za ta ci jefo su maganganu da zai sa kuma daga nan sai a shiga kwarkwasar da aka hana wala rafasa wala fusuka wala jidala rafasu shine maganganu irin na kwarkwasa waɗanda za su iya bayuwa zuwa ga to kai da ake son kai kama da lahira kai da ka cire hula ina magana kwarkwasa hular ma fa sarki ya cire rawani malami ya cire hula a gani an cire fa wando ma an cire shi an ce a cire shi riga gajeren wando eh, suit na ciki abin nan duk an ce a cire kaga so ake kai kamar tarare an ce kakka shafa an ce kakka aske gashin kanka kakka yanke farcenka kan ma ka nemi aure ba fa ma magana ba a neman auren ko ɗaura auren ko ba da auren duk ba za ka yi ba a cikin wannan yanayin balle kuma babban abu a kai ga saduwa da iyali so duk wani abu na jin daɗi so ake a aje shi kai kama kuma dan kankanin lokaci ne da kaji ka soke umara shikenan kuma sai ka dawo zan yi ta gaba tunda an shiga batun umara ita ya ake yin ta ne a takaice da wanda bai taba zuwa aikin hajji ba ko ita kanta umarin zai gane yadda zai yi umarin nan ita umara a dunkule abu hudu ne daukan niyya a miƙati rukuninta na farko daukan niyya a miƙati sai dawafi sai asa'ayi sai aski waɗannan abu hudu su ne rukunan umara ɗaukan harama a miƙati ɗawafi sa'ayi aski rage gashi ko kwalkwago waɗannan su ne rukunan umara ragowar kuma mun faɗe su su ne da yadda ake ɗaukan hajjin haka ake ɗaukan umar a sa a yi shiga yadda aka saba sannan kuma in an gama sai mutum ya mai da kayansa na gida sai kuma ranar takwas ga wata shine ranar tarwiya ga mutane da suke a gida da ma alhazai na farko farko wasu za su zo su ji shin eh, ita Umar na ana yin ta a kwana nawa ne ko sa'o'i nawa a wani ya dangana ga irin cinkoson da ake da shi a can amma umara kaga da an je ake sauke ta wata rama ba ta yin awa daya ya dangana sai inda cunkoso ne amma ba cunkoso da ka sauka masauki ka aje kayanka an baka lambar ɗakinka ko an baka ɗakinka ka aje kayanka dama ka sai ka je kai wanka kai alwala sai ka doshi harami da ka je dawafi zaka fara ka yi dawafi ka gama sai ka zo kuma kai sallah bayan makamu ibrahim ka dan sha zanzam sai ka tafi kai sa'ayi in ka gama sa'ayi sai ka zo kai aski shikenan ka gama umara to masha Allah to zamu je ga to amma kuma kamar ga wani zai tambaya eh, am abin da nake so tun da dai ana kallo kuma ana sauraro idan mutum zai taho gurin nan malam tun daga gida zaka ji jama'a suna cewa to a isar mana da saƙo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an ji kana nan ma in an yi ma waya za a sake tambayan ka ya batun sakon nan an isar mana da sako zuwa ga manzo Allah yawwa sallama ya ce sallu a haisu ma kuntum fa sallu alayya duk inda kuke ku yi min salati da ba dan Allah ya mana wannan bayo ba ai da mun yi asara da yawa da Allah ya sa ko ina kake akwai mala'iku da Allah ya ajiye a duk fadin duniya duk fadin duniyar nan ta Allahu Allah ya cika ta da mala'iku aikin su wa yake wa annabi salati yake masa sallama da za a ce sai iya wanda ya zo nan ne kadai Allah zai karbi sallama da salatin da yau annabi ai kun ga musulmi nawa ne suke zuwa musulmin duniya fa mun kai biliyan kusan biyu biliyan biyu fa a cikin biliyan biyu nan mutum nawa aka ba biza miliyan biyu ko uku miliyan biyu ko uku to duk waɗannan da suke inda suke yi ana ta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ana ta sallama assalatu wassalamu alaika to wannan assalatu wassalamu alaikan da kake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama inda kake Allah ya aje mala'ika zai isar wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan to kaga kenan ba sai mutum ya ce a isar masa ba daga nan inda yake Allah ya aje mala'ikun da in ka cewa annabi assalatu wassalamu alayka ya rasulullah akwai mala'ikun da za su isa to ya ce akwai jama'a da suke da tambayoyi amma zan so in kammala tambayoyin da muka share muka tsara tambayar ka a Al Hausa daga baya sai yan uwa sai su tambaya batun aikin haji tunda an gama bayani kan umara aikin haji kuma a takaice yaya Alhaji za su iske shi to shi aikin haji dama kwanaki ne guda shida in an cike su in ba cike su ba kwaya biyar ranar tarwiya waɗanda suke tamattu'i a kansu muke magana za su yi harama daga ɗakinsu ko daga masaukansu su yi wanka su mai da ihiraminsu su niyya a kawo motoci a ɗauke su a kai su mina a nan mina za su kwana su a zahar la'asar magariba su isha su kwana su yi asuba kagan aka wayi gari tara an shiga kuma ranar arfa daga nan za a kawo motoci ba bayan zai sun yi wanka sai motoci su ɗauke su kai su filin arfa in aka je nan za ka ga za a ɗan jira lokacin da azahar za ta yi in azahar ta sai a haɗa azahar da la'asar kaga an yi jam'u ta kadim an jawo la'asar an haɗa ta da azahar an yi su lokaci guda to daga nan zuwa zawalin nan har zuwa faɗuwar rana lokacin addu'a ne da ambaton Allah da zikiri da salati da istighfari da hailala da faɗan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul wa ala kulli shay'in qadir haka alhazai za su gushe tunda ba maganan an riga an yi la'asar dama kaga an samu lokacin addu'a kayi addu'a tsaye kayi a zaune kayi kai ta addu'a har zuwa lokacin da rana za ta faɗi rana ta faɗi za a kawo motoci ba za a yi magariba a nan ba gashi lokacin magariba ya amma ba za a yi magariba a nan ba sai an kawo motoci an ɗauki alhazai sai a kai su muzdalifa a can muzdalifa ana zuwa za a sauka akwai banɗakai akwai gurin alwala mutum sai ya je ya alwala ya zo ya haɗa magariba da isha daga nan fi so alhaji ya kwanta saboda gobe yana da aiki manya ranar goma ga wata so ya fi so ya huta jikinsa ya samu hutu daga nan za ka kwanta ka yi baccinka ka huta har zuwa lokacin za a kira sallah asuba alfajir ya keto sai mutum ya sallah asuba in kai sallah asuba sai yana cin gurare guda takwas da ake amsa addu'a nan gurin sai mutum ya ta'addu'a ya kalli inda kallo gabas ya ta'addu'a kalli kibla ya ta'addu'a har sai ya ga gari ya yi sha rana ta kusa fitowa daga nan sai ya yi gaba a tafi wajen jifa an je wajen jifa dama gurin jifan uku ne amma ranar kwaya ɗaya kawai za a jefa shine can babbar akaba za a jefa da tsakon kwani guda bakwai kowane dutse kada girman sa ya wuce gujiya kuma an ka jefa shi ka ce Allahu akbar a cewa bismillah Allahu akbar kadai Allahu akbar ba a cewa bismillah Allahu akbar Allahu akbar kadai Allahu akbar Allahu akbar in ka jefa guda bakwan nan sai ka wuce to in ka wuce shikenan sai ka je ka yi aski in ka biya kuɗin yanka in baka biya kuɗin yanka ba ka tsallaka ka je ka sai abin yanka ka yanka shikenan sai ka sai ka yanka kai kai aski to daga nan kana da dama guda biyu ko ka gangaro maka ka zo ka yi dawafi ka yi sa'ayi ko kuma ka koma mina sai ka gama kwanakin mina ka zo ka yi dawafin ka kai sa'ayi ko kuma a ranar ma kana iya gangarwa maka zo kai dawafin ka kai sa'ayinka daga nan sai ka je kai wanka ka sa kayanka na gida ka kokari ka baro maka kafin rana ta faɗi ka dawo mina domin yin kwanakin jifa a mutum ya dawo ya kwana a haka aka kwana bayan zawali sai a tafi aje a yi jifa guda uku kowanne tsakonkwani guda bakwai ishirin da ɗaya sai a sake kwana sai a sake yin tsakonkwani guda bakwai bakwai ishirin da ɗaya daga nan mutum zai iya wucewa maka in kuma yana buƙatar ya ƙarasa wa man ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa zaka iya ƙara kwana daya. sai ka kara saragowan jifan tsakon kwani 21 in ka lissafa sai ka ga mutum ya jefa tsakuwa 70 daidai in ya cike kwanaki in bai cike ba kuma 21 ta faɗi daga nan kuma an dawo maka sai kuma a dawo masauki in an dawo masauki abin da ake so kai ta yawan zuwa kai ta yawan zuwa masallaci kana sallah saboda kowace sallah dubu ɗari ake nana tata kowace sallah dubu ɗari kowace sallah nan madina kenan dubu ɗari ne a maka kowace sallah so in kai a zahar daidai yake da kai sallah a Najeriya ta shekara hamsin da biyar da wata shida da kwana ashirin a zahar ɗaya in kai a zahar la'asar magariba isha asuba kuma ka shekar ɗari biyu da talatin da uku da biyu kana yin sallah kara makalla eh ka shekara ɗari biyu da talatin da biyu kana yin sallah in kai in kai kamsu salawatu a harami in kuma ka dawo harami gaba ɗaya ka shekara a harami kana ta sallah zala asar magariba isha asuba har ka shekara guda to ka shekara miliyan talatin da yan kai kafin mu tambayar ina gama dan matsa daga can eh. saboda nan rana ta eh. riske mu To masu bibiyar mu dai kuna tare da ni Zaharuddin Umar Dutsen Kura tare da bakonmu a nan DCL Hausa ko da yake kamar malam shine ma ya karbi bakuncin mu tunda <laughs> malam a nan birnin Madina ba bako bane ba saboda haka mun iso nan to a shek kafin mu kammala batun aikin hajjin nan in aka zo batun dawafi wasu ba su iya rike alwala kuma ana buƙatar mutum ya alwala idan mutum ya yi dawafi ya yi zagaye ɗaya biyu sai alwala ta kari ya za a kenan kamata ya dai alwala ka ta kare amma tun da alwala san tana karewa shi ba kamar sallah ba ne da idan kai biyu alwala ka ta kare in ka zo sai ka sake sabo idan alwala ka ta kare a biyu ka je yi yau alwala sai ka zo ka ɗora akan biyu nan ka ci gaba kai uku kai hudu in kai biyar ta kare ko ka gaji ko kana son ka huta ko aka tada sallah duk za ka iya yi sannan ka ɗora ka ci gaba da tunda shi tawafi sai an yi alwala ka'idarsa kamar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam tawafi kamar sallah ne sai dai shi tawafi ana magana ita sallah ba a magana cikin yasa an kana tawafi za ku iya gaisa za ka iya magana amma ka takaita maganar ya zama ambaton Allah shi yafi yawa a cikin tawafi kafin mu kammala na ga jama'a daban-daban suna son su tambaya ban sani ba ko shak yana da lokacin da zai ansa tambaya eh, to zai dai da kun san da yake mun da ya tsaye. To saboda haka ga dan dan juyu da ke mara zuwa ga. Assalamu alaikum. ni sunana Amadu mai nasara daga Nijar nake insha Allah na ji daɗi kwarai da yau Allah haɗan da ku tambayar da gare ni ɗazu muna hira sai wani aboki na tambayi ya ce to yau da yake mun saba da yin azumi idan kwata na haji ya kama to yanzu ga mu haji mun zo madina nan insha Allahu kaka ya kamata ni ce wallahi ban sani ba ai za a yi ko insha Allah madala masha Allah yawa masha Allah jiya da har zuwa kwana takwas har zuwa tarwiya za ka ranar sallah banda ranar arfa banda kwanaki uku na bayan sallah shiriki. su ne bayan amma yi azumin ka ba matsala masha Allah amma kamar eh, wannan ne Sheikh barka da zuwa ah, ina da tambaya kamar yadda ka yi bayani na daura harami sunana lawal muhammad ɗan ba daga birnin kebbi Kebbi State. Daga jin muryar ma a ce <laughs> Eh so kamar yadda kai bayanin daura harami. So idan an ka daura ɗayan to wanda ake yafawa za a yafa ne a rufe kafaɗun gaba ɗaya ko dole ne sai an sake hannun dama. Sai an je daidai za a fara dawa kulkutumi sana ke bude kafaɗa guda ɗaya. Akwai abubuwa yawa sai an je maka za a fara ma dawafi. Shi abubuwa guda biyu ana tsakar dawafi ake yin su na farko. tawafil kudumi buɗe kafaɗa da kuma isa sarfan nan da muke guda uku din haka eh wajen round din ka ga ana dan yin sarfa haka guda uku to wannan a dawafi ukun farko ake wannan ragowan hudun kuma ana yin su ana tafiya shi kuma kafaɗan ka buɗe ta sai ka gama dawafin gaba ɗaya sai ka rufe ta a iya nan ne kawai ake buɗe kafaɗa a wurin dawafi ne shi ma dawafin na kudumi kawai wani dawafin da zaka fara in ka isa maka tunda kaga manyan dawafa uku ne dawafin barka sannu da zuwa da kuma ɗawafin ifada da kuma ɗawafin bankwana gurguje ya shek bari mu je ga assalamu alaikum rahmatullah. to ni sunana hayata abubakar daga kano a tambayar da zan yi ɗaza mun tambaya wani bawan allah da muke ɗaki ɗaya yanzu lokaci ya tunkaro mu da za mu tafi maka don mu sauke umara to da yawa a yanzu kusan za mu aski biyu kenan idan muka yi askin umara bayan mun soke umara kuma akwai aikin haji to da yawa kaga ba mu da cikakken lokaci yanzu to gashin bi yadda ake yi na ana umaran sai kai sai sai ana hajin kuma sai kai kwalkwabo ka ba shi amsa a gurguje asalamu alaikum sunana fata abu maharaza da ke garin katsina jibiya tambayi da nake so ma Allah shiga fata mala eh Allah shiga fata mala shin me bambancin addu'a da ake yi nan cikin masallaci da ta addu'a da ake yi a cikin raudat mutane da yawa sai su ce wadda kai a cikin raudat tafi karbuwa abu sawa da zaka yi a cikin masallaci saboda an ce rauda zai ziyaradul janna ai kaga ba za auna shi da wani guri ba kuma dole mutumin da ya shiga gurin da annabi sallallahu alaihi wasallama ka yadda ka gamsu annabi ya ce dausayin aljanna ne ai ba zai daidai da kana waje ba amma ta bangaren ibada da sallah da ladan da ake bayawa ba shi da bambanci amma wannan dole mu ji wannan shi'urin mu ji wannan daɗin a mu cewa mun shiga gurin da annabi ya kira shi aljanna a shek mutane suna ta abubuwa ga suna kana kana ganin su saboda haka bari bari abinda za a yi bari kawai mu ji tambayar assalamu alaikum shi ne mu tambaya adam muhammad dan sunan aka sun dan tsakuwa irin eh. cikin daga kano irin cikin jagoranci na limancin Juma aka yi da tambayar nake cikin yana kamar da shiga rauba muna sa matsala ta wajen shiga rauba din nan malam ko za a dan kare mana haske samun damar shigan Allah ya nufa an kuma ba samu ba muke neman wata ya fito da wani ƙarin haske wajen malam. Uh, sunana abubakar daga jihar kano tambayar ta shi ta yi mukarana da tawa saboda an zo an same ni an tambaye ni akan tunda mun samu matsala bana ta wajen wannan app din to masha Allah to sai suke tambaya ta shin kamar nau'i ne na yaudara tunda za mu shiga cikin wasu ƙasashe don ka shiga ko kuma mi screenshot na ta fanishin din in baka dabaru dai haka dai a yi dabara a dan abin nan haka a shiga da abin da wato sai suka min tambaya gaskiya to kaga tana nan tana nan subhanallah wasu na ganin in dan ka shiga da wannan hanyar in ka samu shiga ka roki Allah so ma na gyara eh wato kamar yadda na faɗa gurin nan dan kaɗan ne kuma kowa yana son ya shiga shi sa suka yi tsari in aka ce duk a ce za a shiga sai a yi kashe-kashe a gurin shi yasa su yi tsari miliyoyin mutane ne kuma kowa ya ji falalar rauda din yana son ya shiga ya yi sallah a ciki tunda shi rauda ya haɗa abu biyu na farko ga sunanta rauda min janna sannan kuma ga shi ainihin hakikanin wannan gurin masallaci ne tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan ba irin ƙari ne wannan da aka yi ba kaga mutum yana da yaƙini biyu yaƙini na farko shine a cikin masallacin annabi kake wanda na asali tun tun sa yake nan sannan na biyu kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi rauda min riyadil janna ya ce baina baiti wa minbari raudatu min riyadil janna to wannan dadin kowa zai so ya samu shi so da aka yi sa suka yi tsari to kaga a kenan idan shigarka ta wata ƙasa ko ta wani bangare ya danna haƙƙin wani ma'ana su sun yi apply an ba su adadi mutum goma sai ka zo aka cire mutum ɗaya aka saka ka kaga ai haƙƙin wani ka danne amma in kawai dama ce ka samu ana shiga ba adadi ake duba ba takarda ce kawai aka ba su su shiga kai ma sai ka shiga a layi sai ka je ka ji kaga ai makasudi ya biya amma idan ka yi ne don ka tura haƙƙin wani to kaga kamata yi ka haƙura ko baka shiga gurin nan ba abinda Allah zai maka fa zai maka na alkhairi tunda har ka zo birnin manzo Allah ka kashe kuɗi irin wannan ka zo wannan birni kuma za ka maka Allah ba zai baka ka taɓe ba ko ka Allah zai duba maka wasu abubuwa ya shak uh, DCL Hausa tana maka godiya sosai da ka kasance tare da mu na san akwai abubuwa da dama amma ka hakura ka zo don ka ansa tambayoyin yan uwa da kuma tambayoyin mu muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka da alheri jama'a ci gaba da bayyana mana wato eh, ra'ayoyi ko kuma tambaya a karkashin wannan bidiyon insha Allah idan har ah, mun samu dama ko ba nan ba za mu yi aiki da malam da tambayoyi mun gode kwarai da gaske ku ta lafiya daga nan birnin Madina a ƙasa mai tsarki Saudiya.